Lafiya, tashi tashi tashi tashi. Wace ce ke? Ni ce. Ke cewa? Furera. Ban gane ba furera wace furera kuma? Ba a yi maka bayani ba. Ni ai wani bayani za a yi min ni da sauka ta kenan daga birni ina innan ne da baban suke. Sun koma sabon gida. To ke aiki aka kaki ne ki nan ki aiki a gidan ki share share ko koya? Ni ce yanzu Ana. Ki ce Ana? Ke ni fa ban gane ba. Firira ce fa. Firira. To ni sai ce mu kike firira ce eh, firira ce me kika zo yi to nan? Ah, ka dawo in kai maka ruwa kai wanka sai ka ci abinci ka huta yanzu ka dawo ka huta. Ke? me haɗina da ke ne ne ya kawai daga zuwa na ganki a gida ban ga na ba kuma kawai wai ki ce min wai ki kai min ruwa dalili da me to ai na ga yanzu ka dawo shi yasa ni ce kai maka ruwa kai ni ba ban san ki ba kawai daga ganin ki ni sani ma ko aljana ce ke eh, ni na jin ma eh furera ce ka to ni kin ga ban wani san wani magana wata furera ba bari ga gaya miki kin ji ko ni ba wani dalili da zai sa wai ki ce in ci abinci to na ma san irin abincin naki inga ni sai na ci ma tukunna. Bari zan je ka ba. Gaba ɗaya ya gani yaro ne. Ah. Salu. Na'am. a shi an shigo garin eh kwarai kwarai zai shigo lafiya kala Allah ka biya ta gidan ne eh na je amma baba sai na ga wata kuma amma me kana da bakin magana eh Allah ya kama lokacin da za a yi ma abin da iyaye da kakanni suke yi amma me wannan yarinya ai ka santa yar abokina ne ka santa ba daddawa ba kuma mun yi da shi ya ajiye mu wannan yarinya zan ba ɗana kai ne kuma saboda haka na gwada iko na a kai an bani ita kuma na ɗauka na baka ita ce ka gani a ɗaki ita ce kuma nema tanadi to amma baba ai da an bari tunda dai kawai da dai an bari na dawo kawai an shawarce ni a kan me za shawarce ka yanzu nan ba za mu aurar da kai ba sai mun shawarce ka to mu ba haka aka mana ba iyayenmu da kakanni ba haka suka mana ba na tashi na zo zan shiga zan shiga gida aka ce zan je tare da bakwa na cocirin bakwa abokaina suna mun wasa ka ce aure aka yi ma tana na cikin ɗaki aure in ce eh tana na a ɗaki na yi shuru aka ce to me za ka yi wani ma haka aka mar wani ma haka aka mar wani ma haka aka mar al'adar mu ce to amma baba da an jira ni na dawo kuma a nemi shawara ta baba menene laifi a cikin wannan yariyar kure rafa to ita da bana iko da ita ma kake nake ganin ba ni haife ta ba na gaya ubanta na ce tunda sun zo biki ta zauna gidan ka ta koma uban ya ce ai shikenan na ɗauka aka ce rana kaza a zo a ɗaura aure aka faɗi sadaki na ɗauka na bayar aka zo aka ɗaura aure kuma yanzu ka zo kai wani magana da sai an jira ka dawo wato kai kake iko da ni kenan zancen banza zancen wofi tun ka ba ni wannan ai rashin hankali ne ni za ka kawo ɗiba albarka ka kuma riƙe matarka da gaskiya wannan ai zancen banza ne sai na jira ka haka haka muka gada a gidan sono sono sono ana ana ba da yaya a gida eh? haka zo kai mu wani zancen banza aure na riga na baka hanya ta kuma zauna kenan kuma ka rike ta fi sabilillahi thank you abu ya riga ya tabbata ka za ka gura yanzu kana nufin kenan kana gurin aka daura Ha? a sosai ma kuwa ina wajen kuma ni ma na shaida to kai ka ganka da ka ganta da idonka ne a a Sadi ni ban ganta ba idan na ce na ganta na yi ƙarya na gaya maka abin nan ana ciki aka ce a tsaya daura aka tsaya amma dai a cikin 'yan matan biki ne akwai wata aka ce jibgegiya eh wata baka titirna maji ƙarfi. sannan kuma ko ta zankaleliya mai tsawo kamar isha sannan kuma akwai wata mai kama da batta wata ya titirna ita ma ya gajeriya to ban sani ba dai ko a ciki ne aka lankaya ma guda ɗaya kaga ni eh gara da Allah ya sa dai baka san koma wace ce a ciki ni yanzu nan ni kawai kunar zuciyata ni raken nan ma inda ka san eh, wannan ne a jikinsa wallahi inda ka san a gona ka tsamo shi haka nake jin tsama? to ni wannan al'amari fa gaskiya da saki sa'adu abu hakuri za a yi abu an riga an yi shi abu dai tun da aka ce ma ta ladan noma ce aka ɗaura aka ajiye maka ai haka yake za ka karɓa eh, dole ka gura ka karɓa a haka mu dinna duk haka aka yi aka yi shi kuma kaga gare na haka wuri ba a musawa ani ba wai maganar musawa bane ni kawai ka san ni ni ba yadda za a yi ban yadda da wannan gaskiya yanzu gidan zan ci kawai ina san kawai yadda zan to abin da ya kamata ka yi kenan sarari ka je ka ganta ku zauna ku tattauna ba mamaki man ka je ka ganta ciniki ya fada ga kun daidaita yo kuma na nawa ni ba na je na ganta ba na je nake gaya baba kawai yazo yake abin nan Allah kawai ni dai kawai sai an ji a'a wanka dole ango ka sha ganshi <laughs> ayo ban da abinka ba ko kwabanka a ba ajiye maka gida ka zo ka gani kawai haka dinga wani ja ah. sauka lafiya kai da birni kuma har abada kana nan Ebrera! yi wannan kwaɗan? An maka bayani ke. Tambaye ki nake yi, ina kika taba ganin an yi wannan kwaɗan? Yanzu ke, banda ke gyattaɓar ce kanwar guguwa, ina kika taba ganin an yi wannan abun? Haka kawai sai ki wani ɗebo ƙafafuwanki, ki zo ki wani cewa wani kin taba gani na? Na taba ganin kafa. Ke, da Allah dakata, kar ki rena min wayo. Haka kawai me ya haɗa ni da ke? da aka tambaye ki me yasa zaki ce ni kike so ban ki taba gani na ba baki sani ba ni wani iri ne na yi miki ko ban miki ba kawai ki amsa musu banda neman rigima har so biyu ma na taba ganin ya da mai sihiri a bara a ga biyu a murza a ga hudu a tauna a ji gardi ya da Allah sarki wato ba dan kin yawa ba alaikum salam na lafiya na ba inna ba ta nan eh. hmm? ya aka yi mai sihiri a ɓara a ga biyu a murza a ga hudu a tauna a jigar Allah sarki gaskiya ba dangar ɗin ya ɗa ba, ɗani ma kan ba zan ci ba. a dan kin yawo da sai dan sarki Allah sarki ya da ya fa tayi babu ruwana da wani magana ki taba gani na barin gaya miki kuma yanzu ni saboda Allah duk yan matan da nake gani a birni shikenan sai yanzu garin nan ni fa garin nan gaba daya ba na kallon 'yan matan garin nan saboda ni ban ga abin da zan gani har na ji wani ina hada alaka da su ba wai balle ma in ce ina son su haka kawai banda dai kawai ki matsa ta ki shiga rayuwa ta ina can ina rayuwata a birni na dawo nan ne domin in samu mahaifina na yi masa bayanin wata da nake so a rayuwa ta ha kawai sai a cuso min ke shikenan kawai sai ki ja min a min auren dole ina kika taba ganin an yi auren dole ni ba haka nake ba ha kawai na zo da wanka na duk garin nan kowa yana gani na dan kwaskwas gaye kawai shikenan a zo in aka gani da ke ma ai gaba ɗaya wallahi na rikito ai gaba ɗaya ni dai abokai na gawi yan binni suka gani da ke ni kawai cewa zan gaskiya wannan ai kawai kawo ne ya wanda ita nuna mata hanya to wai ke me yasa ba za ki ce ba kya sona ne ba eh to wallahi ba zan iya faɗa ba saboda me eh ni ba zan iya bijire musu ne kawai to ki ce ba kya yi mana kawai ki ce ba kya sona saboda ka kawai shikenan tunda ni ma kin san kawai ni dama ba a gaba na ke ban ma san da ke ba eh ke ba za ki gaya musu ba ni ba ran iya bijirewa ba wallahi kike to bari gaya miki daga yau sai yau kina yamma ina gabas bari gaya miki babu wani abu da zai haɗa alaƙa ta da ki kar ki kuskura ki raɓo ni ko ki nuna za ki kamun wani abu babu ruwa na da ke ki ɗauka cewar babu ni a gidan nan kar ki kuskura ki matso inda nake kina yamma ina ike bari in gaya miki ina gabas kina yamma ehe ko ma me zaki in ma nitsewa zaki da kafafuwan ki ba baka kafa ba to bari in gaya miki shine kashe din da zan yi miki na saba ganin yan birni a kawai a zuwa wani cuso min ke wallahi baka isa wallahi sai ka zauna da ni wato musa eh ni tunda nake a rayuwata ban taba ganin natacce yarinya irin yarinyar nan yarinya ta kafe ta duk irin abubuwan da nake mata ta kafe ta ce wai lalle lalle a tafo ita sai ta zauna a gidan ni na taba ganin mayata irin wannan to wai kai sa'adu kana ban mamaki me wani abin mayata ko naci eh ka runguma kaddara ka zauna da yarinyar nan haka wai kai sa'adu dan Allah a mace ma akwai ta gudu ne ko akwai ta jefarwa ai ni a mace bango na binki ki baye kuma garin nan da kake rena shi akwai mata kyawawa akwai mata ni din nan kankin kaina da kake gani na duda ina da aure da na je wurin ɗaura wurin da da an ce in tsaya ni kaina za a ƙara min karɓa zan yi kai din wallahi ƙarawa zan yi dan ni ban ga banki a mace ba ni fa idan san kai dozin karɓan kaya na zan yi wannan jarin raken ma da kake gani ya ƙici ya cinyewa gaba ɗaya mata ne mm, a wurin mata suke tafiya dan ni da ran mace ya ɓaci guda ɗaya gwararan ƙarata karata dubu ya ɓaci in dai mace za ta zo nan ni sai na faranta mata eh ban yadda ta tafi tana ɓacin rai ba mace ta ɓacin rai ina duniya ina ina ina ina ina doran ƙasa ai ba zai yiwu ba saboda haka dan Allah abin da nake so da kai ka rungumi kaddara akwai masu kyau a matan nan ye kaga kaga ma eh kai zaka iya cewa haka tunda kai ba zuwa birnin nan kake yi kai da zuwa birnin naka shiga shantin kadangare kake yi kai fa bai wuce ka shiga a sati sau ɗaya ba ko a sati biyu in ta tsamari ma a wata saboda haka ba ka tantance mai kyau da mara kyau kai duk gaba ɗaya haka suke ya za a yi niko da nake a ciki jiddin wala hairan ina ciki kuma ina tare da su ina ganin wanka kala kala in ga wankan sukari in ga wankan zuma in ga wankan madara amma haba in ce wannan yarinyar ita ce zan zauna da ita haba da Allah a iri na wanka dole ai ba yadda za na zauna da ita gaskiya ai in ta je birni ma wannan yarinya ko ina mai tabbatar ma ba kowane gida za ta samu aiki ba a yar aiki na ai ba zai fayu ba ran gaya maka gaskiya ba ran gaya ma ni yanzu tunda abin taƙi ita yarinya duk irin abin da nake mata taƙi ji to zuwa zan yi na samu baba na je na san abubuwan da zan shirya masa na karanta masa kabali da ba'adi in Allah ya taimake ni na san zai goyi bayana sabule ta kawai gaskiya ni dai har gobe ni shawara ta kwaya ɗaya ce ka karɓi kaddaran nan tunda har iyaye ne ba mamaki abin ya zo ma da alkhairi an riga an yi abin nan ni ban ga dalilin zaka ce za su balle shi ba ayi ka zauna a haka wai kai nusa da kake wannan magana ni a garin nan kai kan taɓa ganin wanda aka yi wa auren dole ha kawai sai a yi auren dole da girma na kato kamata matan nan fa mu ma gani muka yi amana duk kowa zuwa ya gaya masa eh dan kurma da aka yi masa nasa da ya je dan kurma shi Legas ma yake zuwa dan kurma yana dawa ya ga daki aka ce shiga can dakin ka ne ya leka ya leka ce ya kasa gane dakin ya da yana haru haru wanne ne dakin nawa mai asabarin ne ko mai labana aka ce mai asabarin ne naka dan kurma gashi nan ya zauna yanzu dan kurma ga yan sanadu wannan yaran sa nawa gaban shi daban ni ka gani tafiya da yawa amma dai kana sanade da bashi sukan da nake bin ka ko wato da yake ni namiji ne ko ba mace ba shine zaka yi min tashin tashina ya za kana kato ina kato ka fita nema in fita nema a to a dole ne ma lissafi su ko cewa kai a kula da su hmm? kai ne kake wasa da su ai <sighs> <laughs> ango ango sai ka ci gaba da lissafi ango mijin burera dan dan dara dan dan sannan ango mijin yarinya bance ka tsaya ba <laughs> a sauka lafiya <laughs> dan kare ana ma tuwo mai dimi kana ci a baza ma yajin da dawa ka fito kana zari dubu baka so kan Allah ya saka ka so oh, ke dai karera Allah dai yayi Allah dai yayi aure da mara kabo ke dai bari an gaya miki daga zuwa biki kawai sai na ji ana cewa wai ni ma za a shafa min lalle to ai ma ke abin da kike so kenan ina fa da saura domin in gaya miki har yanzu da kike gani bai karɓe ni a matsayin mata ba ke in takaice miki zance ma ki sani ko inda nake baya zuwa sunan fa a gidan nan yake kwana amma inda nake daban inda yake daban wannan kuwa anya ku aure ni? daga hantara sai tsangwama a cikin gida amma duk da haka ni san shi nake yi to ba dai kin riga da kin shigo ba ai dai kina ce ai an yi mai wuyar ke kuwa ya ka ce baki ba furera irin ɗan kisisi na nan namu na mata ba za ki ba ha ba furera ya ka ce baki ba furera kawai shi takamarsa yana birni to a birnin nawa kika fi nawa kika fi a birnin ki mai irin ɗan kisisi nan na irin yadda za ki jawo hankalinsa ya dawo gare ki haba furera To yanzu ke kina ganin wata shawara za ki ba Baba, Akwai wata magana muhimmiya da na zo zami da. Ina jinka. wato baba tun farkon zuwa na birni gaskiya akwai yarinyar da na gani kuma ina santa mun fahimci juna da ita sosai wanda kuma har mahaifinta yi min alkawari kuma alkawari ne mai ƙarfi tsakanina da ita mun daɗe tare sanadiyar haka har mahaifinta ya yadda da ni ya amince min ya ce mun zo in samu magabata na ne musu bayani in ya so a je a yi magana domin shi dai ya bani ita kuma na zo da niyyar in yi maka wannan bayanin shine sai na zo na tarar da wannan kureras to sa'adu na ji maganarka kuma na fahimci inda maganarka ta sa gaba to kamar yadda ka ce kun yi alkawari da wancan zai baka yassa haka nima muka yi alkawari da uban hurera ya ɗau hurera kuma ya bani na kuma baka saboda ka kaga kowa ya cika alkawari kenan to amma abin da nake son gaya ma magana ta gaskiya ni na sauke ka'idan nauyin da Allah ya dora min da na haife ka na rike ka na tarbiyanka ka ka isa aure na kuma aurar da kai da abin da ke hannuna saboda haka kaga ni na sauke nauyina to tunda ka zo min da bayanin cewar kun yi alkawari ne da shi kake nema ka cika ma alƙawarin to sai dai in kai za ka je kai wa kanka auren ka je ka yi amma ni sisin kwabo na babu a ciki na ka'ida da Allah ya dora min ma na yi ma to amma baba fa ka san cewar ni ban da ikon da zan iya riki mata biya sai ka hakura in ba ka da lauyan da za ka riƙe mata biyu sai ka hakura ya za ka yi in kuma kaga za ka duk wanda ya ce zai haɗe gatari sai ka sakan maɓota ya haɗe gaba ɗaya ai baba ita furera ce fa ita furera me furera ita ce tanadin da nema kuma na ƙara ƙarfin zumunci tsakanina da uban hurera uban hurera yau ko zuwa ya tarar da ni a gona in ya gama nashi aikin sai ya zuwa tama mu har Allah ya kaddara hakurin zama da juna da muke da shi ya ɗauki yarsa ya bani na baka wannan yarinya hurera to har birnin da kake zuwa kake gano caɗin a can ka dawo gida suna buɗe ma ido ko birnin hurera ta fi ƙarfin a ce da Allah wade ko a birnin menene muku sa cikin hurera kai abin da ya shari'a take son iyaye su zaɓawa ‘ya'yansu mazaje na gari saboda kar a gurɓata zuri'a ta gari da mummunan zuri'a yau yarinyar nan in Allah ya bata karuwa duk inda yayanta suka wuce abun kallo ne aka zo ka mutane shakkencin banza da lalata ni za ka ba albarka za ka mu ban ban ban ban san yadda take ban na ɗauka na maka ka kiyaye ni na ga maka kiyaye ni in za ka yi aure da ma Allah cewa ka je kai kulu in za ka iya yi amma ka adalci ka adalci to in za ka je kai na sauke nawa nauyin ka je ka nema amma ba za ka kama wani tsirba tsirba na wofi ka ce za ga ba ba zai yi ba me me samu hurera ina zama zama na zaka tamu da hankali me samu hurera ni za ka kawo zancen banza in dubi yariyar yadda tije in dubi yariyar mutum mai kirki iyayenta mutanen kirki ka zo ka zo za ka yi wani zancen gofi hurera finta kai finta kai in aka tsaya aka za in aka yi zane akan furera ta fi kamar kyau shakkencin banza da lalata na yayin zamani Abincin na Dan Allah da annabi ka daure ka ci abincin nan kaga da ka fita baka ci komai ba. Kaga ba da irin ruwan kunnen na birni na haɗu maka da shi. Wallahi na maka alƙawari duk abin da kake so in dai na biyayya ne wallahi zan yi maka shi. Dan Allah ka daure ka ci abincin. Ta nawa? Ta goma. Lafiya lau. Kai, da ka sani? Ni ɗan gidan abokinka ne Inusa Mereke. Wa? Inusa Mereke. Inusa Mereke? Eh. Kai wannan ɗan gidan Inusa ne kai? Kai. Yanzu Inusa ya ya haifi zandare yaro ga maka. Kai kai. kawai su dinka ke kuma na da kanki me kike nufi wannan me aka wani zo ake wani sai da wani wannan gyaɗa ce fa kuma na ga dama sana'ata ce tun ina waje ke da kata da Allah kar ki mai da ni sha sha sha mana kar ki mai da ni wanda bai san abin da yake muke yanzu kawai har a gidan nawa zaki zo kina wani siyan min da wani abun goma biyar saboda kawai ki terere da ni kawai ki nuna mutane cewa ni na gaza ki sani fa cewa duk garin nan fa na fi kowa iya wanka gane ko bari in gaya miki fa wannan abin zai haddasa ciwar kawai mu watse da ni da ke wallahi dan Allah ka yi hakuri abin bai kai haka ba ka yi hakuri na yi saki ja abokai na su dinga min dariya dan Allah dan Allah ba ka yi hakuri in dai akan haka ne wallahi zan daina dan Allah aba ina aba duk irin zaman da na yi a birni na waye na koyi wanka amma kawai wai a zo gidana ana min wani cinikin goma biyar haba ina ba zai yiwu ba na tab ja. da sake ka yi haƙuri to ta goma a gidana na ɗaɓuita to ka ci abincin ma in ci me abinci Jagwalwalan naki tafashi kaɗan naki zan ci Allah bace mun da gani kawai dan Allah ka daure ka ci to tun da baki tashi ku Allah sa na sani nan garin shine dandan gurza ko eh nan ne nan ne masha Allah da Allah wani nake tambaya wai shi Sa'adu Sa'adu kwarai kuwa kuma a nan garin ya ce min na zo duk wanda na tambaya zai kai ni gidansu gaskiya a garin nan namu kaga za a gan shi wani fari haka dogo yana da ɗan kumari akwai tarin gashi haka a fuskarsa ai ban gano shi ba wallahi buni buni da ya aski gashi yake ƙara kuma a nan garin abin da yake faruwa da shi muke aiki a can birni a can muke aiki ni dai ba garin maɗai ba yau na fara zuwa garin yakan je ne sadi a sadu na gashi ah wai wannan sai ka ce min gayan garinmu ai wannan shi ne mai babban wanka ka gaya masa wanka dole Ka wanka ne wanda dole ga ba to godiya nake to shikenan ya to shikenan na gode kan nan sadi sadi kana nan abunka yanzu kake tafi kenan sai kai ka gani <laughs> ai dama na ce maka ba zata zan maka sai dai kawai ka gana na biro a garin ku ai ka gani da zan zo garin ku sai na saji eh. eh sai na zo a haka dan in daidai da mutanen gurin kai kuma ga kanan dai a ni gannan naka <laughs> ai kwarai kuwa wanka dole kenan gaskiya ne eh, eh, gaskiya ne ah, Allah sarki to ya labari alhamdulillah to labari ne gashi nan ka zo garin amma ba daɗi ba yanda yake kai matsala ta da kai kenan ni ba kuɗin ka zance ba ni ka sanna da kuɗi duk abin da zan yi a garin nan hannan koma da kuɗi na aljuna yau ban da abin ka sadi ni in datan kuɗin nema ai gara kuɗin da su zube da abin da aka yi min Mene me matsalaka a birni ba ina yarinyar nan da muke soyayya da ita zuli ita to mahaifinta fa mun riga mun gama daddale komai na taho nan da niyyar in zo in bawa bayani su je su gana da shi a magana aurenta wai kawai sai na zo na tarar da amman na mun wata wai san ka take kokoya in so na ne ma ai da sauki an bani aure wai an ma daura mun aure da ita aure ka ce ango ne kai ba labari ha ba yi wani irin ango ana ma maganar an zo kawai an manna mun mace kawai a ana fa samun kyawa fa a garin ruwan naku ba ban da wannan gaskiya bayan da take wannan gaskiya ka gani ka kai ne jin ci girkin amarya magana ta gaskiya ma gaisa ne ka ci girki ko kai amai ba wani amai da zan yi ne muje ya furera eh, furera lafiya lau lafiya lau to ka ganta in eh, saboda Allah sadi in ba dan kai amini na bane ba ya za dauko ka in zo nuna maka wannan wai kirikiri a ce wai baba ni zai zaba wannan gaye kamar ni ina wanka alaji kawai shikenan a haɗa ni da wannan Sa'adu bai kamata ba. don Allah bai kamata ba mutum a gabansa a rika ce masa fuska. a ni na fi so auri matar da zan yi yekuwa duk gari kowa ya zo ya ganta. Me haka ni ba. Nake ce raini. Ba haka muka da kai ba. Mu je waje mai magana na. Kawai ba da. Allah mu je. A'a ni ba haka na zo ji ba. Mu je da Allah mu je mai magana. Sadi dai kaga yanayin yarinyar da nake biya ma. Kaga yanda take. wani ni kwata-kwata dama da nake gaya maka ni gaskiya ba ta mun ba domin ba ta gabana kawai dai baba ne ina dawowa ya min cushen ta wallahi dan da ina da damar yadda zan yi ni da tiritin a ranar mamun rabu to sa'adu abin da nake so in gaya maka shi kyau da kake ganin sa yana idan masoyi idan ba ka san ta ba za ka taɓa ganin kyanta ba magana yi ko rashin ta wannan eh, yana ga Allah wato tunda dai kawai kai ba taimaka ba ita ce magana amma yadda kai kake ganin ta a matsayin wadda ba ta da kyau wasu da yawa su kuma suna ganin kyanta kowa da irin kalarsa wani ya fi son lukuta tintimimiya wani ya fi son yar siririya yar tsurut wani ya fi son yar dima dai wata yar gasunan wani ya fi son bakar mace wani ya fi son fara wani yana son dogo wani yana son gajera to Allah da ya kaddara abun nan ina ganin tunda dai Allah ya kaddara mata ka ce an riga an daura auren nan to maganar wani abu ma da zai je zo ka manta kawai abin nan da ya riga ya yiwu kuma haka rayuwa take wani yana so ba a san sa wani kuma baya so shi kuma shi ake so yawa to ai ni ma dai gashi magana da ka faɗa ni ba na santa ban ga dalilin da zai sa ni ta ce tana na ba kuma ta tilasta min cewar wai lalle sai ta zauna da ni kawai baba ne fa ya cusa min ni fa gaskiya ko wallahi tallahi ko ni gaba ɗaya ba na ganin kyanta in na haɗa da yadda nake ganin zuli kaga yan birni ce saboda haka ya taya za in haɗa da ita saboda haka ni gaba ɗaya ganin zuli ya sa zuciyata ta makanta da ganin wannan ɗin gaskiya ba matsala ta wuce gaskiya fure rani ba taimaka ba komai ba komai ni gaskiya ni ma yanzu ba ni da saiti ina ganin da na yi niyyar zo nan kwana kafin ni ma in je garinmu amma yanzu ina ga hakura zan yi kawai zan koma zan ɗauka na zan wuce can saboda kai baka da nutsuwa ni ma gaskiya yanzu ba zan ji daɗi ba bari kawai idan mun ƙare hutunmu ma haɗu kawai ma da a can je in raka ka eh, in kai ma ka samu dama ka shigo garin nan je in taka ma kawai to wani ni gaskiya kam sake yaha wallahi cin mutuncin sa'adi yayi yawa kar ki so ki ga irin wulakanta ni da yake da tozarta ni da yake yi a cikin gidan nan ke abin ya ma wuce cikin gida ya koma har waje mutanen garin nan babu wanda bai san irin wulakancin da yake min ba to mutanen gidanku sun san halin da ake ciki ba su sani ba domin ba na so in je in sanar da su in ɗaga musu hankali shi yasa babu wanda na gayawa to ai ma da kin sanar da su saboda ai su ma ba za su so ana wulakanta ki ba ba za su aurar da ke don a wulakanta ki ba ya kamata ki sanar da 'yan gidan ku san halin da kike ciki ba zan iya gaya musu ba domin ba na so su ya tashi a'a su ma fa da suka aurar da ke ba su aurar da ke don su ganki a cikin wannan hali su kyale ki ba yana da kyau ki je ki faɗa a gida gaskiya ba zan iya ba To ki sanar wa babansa mana kin ga sai ya masa magana. In ya ha. Shi ma ba zan iya gaya masa ba. Domin idan na faɗa masa shi ma hankalinsa tashi zai yi. Kar ki so ki ga yadda mutumin nan yake so na. To wai shi ma shi mijin naki shi haka ake yi. Kai ka zo ka tarar an maka aure kyauta. Ka zo ka samu mata amma ka ringa wulakanta ta haka ake yi. Wannan wani irin rayuwa ne. To ni dai yanzu ina cikin Wani hali kuma ban sanya za a yi na fita daga cikin wannan halin ba. to bari ki jin gaya miki. Kin gani? Daga nan gidanku ne, don zan je in faɗa ma iyayenki saboda su san halin da ake ciki. Gaskiya. Don Allah tsaya. Kyale ni. Dole ne in je in sanar a gidanku. Baiwa aka kawo mishi? Don Allah ki tsaya ki saurare ni. Kar ki je domin bana son hankalin su ya tashi. A'a, ai wannan ba zancen ta da hankali bane. Magana gaskiya ne. Zaki zauna ne a cikin wahala yake kashe kanki ne saboda shi shi bai ma san kina yi ba. Don Allah ki hankali. Dole ne kin ga daga nan gidanku nayi. Dole ne in je in faɗa ma iyayen kiwo san halin da ake ciki. in za ki bi ni ki zo mu tafi ki zo mu je in bara ki bi ni ba ki zauna so kike sai ya kashe ki a zo a tadda gawanki wannan bakin ciki da me yake kama gidanku ne yanzu ne ina gidanku zan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na je duba kani nan kuma ban ka ba ne to sai na ce bari na duba wannan na fito daga gida sai na tafi unguwa shi yasa ban zo kewayen da wuri ba to lafiya kake nema na eh to dama dai baba magana da wannan yarinya ce furaira gaskiya ta ci kuna rayuwata to magana hurera maganar nan ta fara isa ta na fahimci ka ba ƙaunar yarinyar nan kake ba akwai haƙƙinta da allah ya ce ka bata to ba ka sauke haƙƙinta labari ya zo min saboda ka nuna min ƙarhan ba ka ƙaunar yarinyar nan to alhamdulillahi na yi wa allah godiya na sauke nauyin da yake kaina daga lokacin da Allah ya bani kai ina tattalin ka har Allah ya sa ka rayu ka kai matsayin da kai ma za ka zama kamar ni magidanci kamar ni na kuma aura ma yarinya na baka ba kuma na aura ma ne dan ka zalunce ta na aura ma ne ita dan a raya sunnan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma na ga alaman kasa zalunci a cikin zuciyarka to kai ba yaro ba ne ba kuma zan dake ka ba abin da zan gaya maka guda ɗaya shine tun da zamanka da yarinyar nan baka ƙaunarsa to ka sake ta baki alaiku ba za ka ɓata dangantaka na da iyayenta ba kai dai tunda kana ganin cewar kafi ƙarfi na ba zan gaya maka ji ba to ka sake ta ka ji abin da zan gama kenan ba ba wai ban ji magana ka bane ba abin ne ma dai na gode ba. na gode <coughs> shikenan ni ma gona zan shiga zan je gode ba laifi rayuwa kenan rayuwa kenan ka haifi abin a cikinka ya nemi ya fi ƙarfinka ka haƙura dole ba tare da kayan da kana so ba ba komai in Allah da wannan yarinyar alfarma annabi tana gama idda Allah zai mata zaɓin mijin aure na gari kuma in Allah da ni zan je in samu ubanta idan Allah ya mata miji na gari ni zan sake aurar da ita ga wancan miji Allah ya raya mu ba laifi rayuwa ce rayuwa ce tana samun a cikin da ba Ferreira! Ferreira! ta samu labari Ferreira! Ferreira! a ah. <laughs> ah, ikon Allah wato har da wani kokarinta hmm, ta ta san cewa yau za ta bar gidan nan ba birni aka yi ta kuma dai mai ne ai yau za ta bar gidan ya rigin nan ba ta shigo da rai sa'adu wanka dole ah! ka ce har yanzu dai kana nan kana ta jarraba raken naka to ana nan ana yi shi aka sani kuma shi ake na ake ta fama ya ne yunusa kai sa'adu <laughs> wai dan Allah amma dai da alama dai sauka kenan na ga alama sauka kenan a'a yi ka san kwana biyu ba na garin da kaga baka gani na wajen wata na hudu Legas na, na bulla ku ka ce wannan karan kuma likafa ta ci gaba sosai ma ko ai dole ne a'a <laughs> kai Haji Sa'adu wanka dole mutan gidan lafiya galau wallahi gaskiya Sa'adu ina jajanta maka Ami wato Sa'adu sai da ka saki yarinyan nan Yo ni na ai sai dai kai mun murna ban gane murna ba to dole ne jajanta maka mana Sa'adu jifa yarinyan nan ba ashe mai kyau ce ai ai kaji wani irin wani maganar kyakkyawa duk waɗanda fa suke maganar kyakkyawan nan ce fa su suka iya ganin kyawunta kuma irin su suka saba gani ni kuma da ike daban da irin wanda na saba gani ba na wani ganin kyanta kulli yomin ai ta nana ta magana ɗaya <laughs> sadi kenan na son kurin nan naka a'a to ni sa'adi da na san haka ma ai da ni zan mai gurbin ka kai eh haba da Allah kai ma dai kai dai ko da yaushe ina gaya maka haka fa tun lokacin fa nake nan da naga yaron ka nake cewa ai kai azarbabi me abin azarbabi kuma ciki kai duk mace da ka gani kai shi shikenan mai kyau ce mai kyau ce kai baka bambance mai kyau da mara kyau ni yanzu dama zuwa zan yin samu baba saboda dama ya aika min da sako ciwar bai ya dade bi gane ba so zan ji yin abin nan amma ho mutumi na eh ina mai maka albishir da ka wanke idanuwanka ta domin ina mai tabbatar maka zaka ga sabuwar kalar da na ji sai na tana ruwa domin kana ganin ta su ma za ka yi kawai. Ka sai an yi ruwan sama zan tashi. Kwarai ma kuwa. A'a, sa'adu wanka dole. Kai mutumin nan, ya nusa nawa. Bara shiga. Mun ya gatan wasa. Kana ga mutum an canza gaba ɗaya yanzu in ba din na san ka ba, ai ba zan ɗauka haushe ba ne. Ga wani tumbiyan ajiye kamar an haɗiran da ga fuska ta yi yabanya. An tara wani uban gashi haka da gemi da ainihin gashin baki. Wanka dole. Marin abun nan Assalamu alaikum. Sadi? Sadu. Barka da. Barka Kai ne haka a tafe? Ni ne. Ikon Allah. To ai na je gidanku ne sai aka ce min kayo nan. Kayi mota kenan. Eh na yi mota Lafiya ya nake ganin ka yanayinka kamar kana abin nan. Eh ka san da yake na yi aure to da bayan na yi auren na sai muka dawo nan. aure kuwa auren ne ya zo baka ta tamba a shirya masa ba kai aure kenan to ya zai auren ne ya zo ba a shirya ba gaskiya ya auren ne ya zo wannan furera ce eh ita ce tabbas ina za ka kai ta eh, ka san aure dai bayan da baya kama Da Allah ka zo mu wuce mu tafi. ki da zan masa bayani. A kar ka zargi ni da wani abu. Gaskiyar magana na san furera tun kafin ka santa. Saboda ba na mantawa ko wani lokaci. Yawwa. Ba ni mana ko? Guda nawa zan baka? Guda uku ne da na saba. To na gode. To ina da tambaya. Zan dan mata miki lokaci. don Allah furera ni tun da kike zuwa da farantin nan na gyada sai in ga dan abun nan dan kankani gyada ba ta da yawa farantin ma karami kuma amma mutum ya baro gari tun daga wani garin ya taho har wani garin kuma ya zo talla anya ku kuna cin riba hmm. muna cin riba mana ta yaya kaga wannan gyadar ah. idan muka dauko ta in muka siyar dan abin da muke samu dai bashi da yawa amma a haka muna tarawa da kaɗan kaɗan muke samu har mu tara da yawa a mana kayan ɗaki ba ma iya gyaɗa ba lokacin yalo gwaiba mangwaro dankali da su rogo gabaki ɗaya muna yi ba kuma inda kuma yake samu mu shigo birni ba muna shigowa birni ne don muga rayuwa da 'yan birni suke yi mu ma mu kalli wani abu kuma wannan abin da kake gani al'adar garinmu ce duk wacce ta ɗauko har in ta zo ta siyar ta koma gida idan iyayenta suka ji daɗi sukan ɗauka su ba ta je ta siya wani abun da shi yanzu hakan nan da kake gani idan ɗaya daga cikinmu ba ta siyar ba mukan rarrabawa kowa mu bata a tattara a je a yi talla a siyar da shi idan ma ba mu siyar ba haka za mu tattara kayanmu mu koma gida domin ba wai mutum ɗaya ce take shigowa ba mota muke yi guda mu shigo amma gaskiya na gamsu na fahimci abin nan kin san da yawa mu sai ai ta ganin kamar idan mace tana talla kamar wata mara mafaɗi ko kuma dai ai ta ganin ta kamar ba tarbiya to ma gaya maka wani abu mu a garin mu ma har sai kin kai yar gaban goshi tukunna ma za a bar ki har ki ɗauko tallan ki zo birni ki ga irin rayuwar da suke ki ce nan da yake yarga ta ce to Allah ya sa wata ran dai in samu in zo garin nan naku Hmm. In ka zo garinmu me za ka yi a garinmu? Ah, ya me zan zo mana ko dan ke ba sai in zo ba? Ban gane ba. To me? Akwai yara ba zan barin gaya miki wani abu. Ba zan boye miki ba. Ran da na fara ganin ki yanayin yadda naga kamun kanki da kokarin ki da wai wai duk karyar birnin duk ba ƙarya bace. A birni akwai irin ki ne? Yo no kika fi kyau da yawa. Ni fa barin gaya miki ba na boye fa ni fa fure rafa ina fa son ki fa. So kuma? Ni mana. A'a gaskiya ni an riga da an ba da ni. ya kuma haka daga bayani kuma sai ki ce min gashi gashi. To in dai da rabona ko abu zawara ni na dauka an kin ce min an ba da ke din. Fatan da kake min ma ke. A to ai ba haka bane ai so so ne ko kuma san kai yafi. Ni dai ba na son wannan magana albama alkhairi. Kashi kenan al tabbatar da alkhairi. To ban sake ganin furera ba sai lokacin da na zo gidanka. To bayan nan wata rana na gida Lafiya lau. Furera. Ya naga haka? Yaya mata aure da tallan gyaɗa? Ba za ka sai gyaɗan ba ne? Ko ka daina son gyaɗan ne? Ko ɗaya. ya zan ce na daina san gyaɗa kawai dai mamaki nake ya mata aure kuma da tallan gyaɗa mamaki kuma kana nufin ka ce baka san me ya faru ba kenan ni ba san komai ba to ai mun rabu da shi domin kuwa a yanzu haka ma na gama idda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ban ji daɗin labarin nan ba daɗin ka ji ma shi yasa kake faɗa haka ko ka manta addu'an da ka yi Allah ne ya anshi addu'an ka gani na ni ba haka nake nufi ba abun ai dai ba daidai ko ba haka ba ban gane ba daɗi ba dama kenan ba da gaske kake ba daɗin baki kake yi ai misali ai kin ga abokina ne kai ga abin kamar ko irin da gayya din nan kai ka sa a yi tunanin haka ai ba so na yake ba shi yasa ya sake ni kuma kai na tabbatar ai kana so a mukan ba za a ce ba abin nan ko ba haka ba dai Allah ya kyauta yanzu dai to a gayyanta ina zan ma, wai tsaya wai yanzu tallan gida kika ka ko kuma dai tallan mai gida kuma kar kai tunanin na kawo maka tallan kaina ne ya hakuri ya hakuri ya hakuri gaya min ina zan je ba haka nake nufi ba ni ma subhanallahi kaga zan korawa kaina kuma daga nan ne kuma sai eh, sai na je na sami kanin mahaifinta Barka Na gaji. Da wallahi sha. Kana lafiya? Alhamdulillah. Ka zo lafiya? Lafiya kalam. Ya manya? Alhamdulillah. Masha Allah. To alhamdulillah na ji daɗin zuwanka. Domin mahaifin yarinyar nan ya bani wasiya game da zuwan naka. To, ala kulli halin dai dama shi dan adam wani lokacin baya wuce abin da zai zama masa daɗi ko ya zama masa rashin daɗi. Wannan yarinya aure muka yi mata na zumunci kuma ya zama cewa mu mun yi iyayenmu da ta zauna a gidan mijinta da muka bata to ta iyayenta har Allah ya yanke wannan abu zama ya ki daɗi to kai kuma dama ta yi mana bayani tun kafin ta yi aure yarinyar nan ta faɗa ta nuna kana ra'ayinta amma bisa yanayi na alkawari in ka yi shi kuma abu ne na zumunci ka so ka ɗora kuma Allah bai ba to shikenan kaga yanzu kai ka shigo ciki saboda haka yanzu Allah ya yi da kai za insha Allah kuma abin da nake so da kai da Allah akwai wata amana wadda za mu danka maka yarinya nan da kake ganin sa kake ganin ta mai arziki ce kwarai makuwa domin wannan yarinya da kake ganin ta irin kadarorin da Allah ya bata wanda mahaifiyarta ta mallaka mata kafin ta mutu shi da Allah ya sa shi wannan shashashan ya mai da hankali ya nutsa kanta to arzikin nasa ne yarinyar nan tana da gonakai tana da shanu tana da dabbobi tana da filaye kadarori iri-iri wanda ba ka tunani wannan yarinyar tana da shi firera to amma ba a yi saurin guntsa masa ba to amma kai da baka san wannan amanar ba baka san wannan eh, kadarar ba da take tare da yarinyar ka nuna ra'ayinka tun wani lokaci to shi isa muka ce za mu gaya maka kuma mu danka maka wannan amanar arzikin ku ne to Allah ya saka da alkhairi ni dai gaskiya Allah ya sani ina kaunarta ba dan tunanin wani abu da take da shi ba tunda tun baya ni dai dama na nuna ra'ayina to kuma Allah bai yi ba har hakan ta zo ta faru saboda haka ni a shawarce ina ganin abubuwan da ta mallaka da kun ci gaba da rike mata a matsayinku na iyaye ni dai bukata ta dai Allah ya tabbata mana da alkhairi saboda yanayin yadda na yi ba da tarbiyyarta kuma insha Allah idan na koma zan sanar da iyayena kan maganar tun da ba da ɗaya ba tun da ba zawara ce yanzu ba maganar a dogon lokaci kuma alhamdulillah mun fahimci juna abu ɗaya ne dai dama yake da min yawo a raina saboda shi ai mijin da ya aure ta suka rabu abokina ne tare muke aiki da shi a birni to sai me ai shari'a ba ta hana ba aboki baka ce ai ba abin da zai hana a yi wannan abu eh, tsakanin ku ne kuma wannan to Allah ya tabbata mana da alkhairi amin amin na gode amin amin Allah ya saka da alkhairi gaida manya to insha Allah madalla insha Allah assalamu alaikum na yi tunanin saboda kai din to kuma yan uwa da abokan arziki sun tabbatar min da cewa abun nan bai saba shari'a ba kuma kai ka tabbatar da baka santa ni kuma dama na gaya maka saboda haka har Allah ya tabbatar kuma na aure ta yanzu mun yi aure da ita gaskiya wannan shine magana ta gaskiya Amma ai saki ɗaya ne miki ai. Da ka min saki ɗaya? Ai na dade da gama iddata. Ko ka manta lokacin da kake cin mutunci na kake wulakanta ni. To yanzu na samu wanda yake so na nake son sa wanda yake kwantar min da hankali a duk lokacin da na bukata. Ka gani menene naka da kuma nuna ka san ni. To ka san kowane mutum da irin tanadin da Allah yake masa. To ni dai tanadi na kenan kuma Allah ya tabbatar da yanda al'amarin yake sai haƙuri dan Allah ka zo mu ci lokaci yana wuce shiga mu je bari in zo mu tafi ka yi haƙuri ka bari za mu haɗu insha Allah ka bari ba yi magana da kai zan zo sami ka zo subhanallah ya subhanallah kai dadu karka su karka wata mun jama'a kan dauki ya fa su ma